حبيبه أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a muna a shirin haka ne ko? sha uku kai muna sha uku ga watan rajab hijira 447 kuma ya yi daidai da biyu ga watan ɗaya miladiyar haihuwar annabi isa 2026 darasinmu na yau shafi 249 ba abdurrahman bin auf بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له yana daga cikin addu'ar da manzan Allah ya masa ya ce Allah shi albarka cikin abin da ka bayar kuma Allah ya albarkace ka cikin abin da ka rike hannunka wa hadussa samaniyata sabiki na ilal islam wato a wannan al'umma ta manzan Allah shi ne mutum na takwas da suka fara musulunta wa ahadul asharatil mubashshirin bil janna kuma ɗaya daga cikin goma da maza Allah ya musu albishir da aljanna wa hadu sittata ashabi shura kuma ɗaya daga cikin mutum shida da aka kira su shura ana cewa shura kwamiti to sayyidina Umar ne fara kafawa bayan an masa rauni ya gane lalle ba zai rayu ba sai zaɓi mutum shida daga cikin mutum shida na akwai Abdurrahman bin Auf akwai Dalha bin Ubaidillah akwai Zubair ibn al awam akwai Zubair ibn al awam akwai Ali ibn Abi Talib akwai sa'd ibn Abi Waqqas su shida ne su ne yace a cikin su su cire mutum guda ya zama khalifa bayan ya bar duniya to Abdurrahman ibn Auf ɗaya ne daga cikin mutum shida yawma ikhtiyari al-khalifa ba'da al-faruq ranar da suka zaɓi waye zai zama khalifa bayan faruk ya koma ga Allah وعد النفر الذين كانوا يفتون في المدينة kuma ɗaya daga cikin tawagar da suke bada fatawa a Madina wa Rasulullahi salawatullahi wa salamuhu alaihi hayyun manzo Allah yana da rai qa'imun baina zaharanayil muslimin yana nan zaune cikin musulmi amma yake bada fatawa Abdurrahman bin Auf dalikum huwa Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu wa ardahu kana ismuhu fil jahiliya abda amri amrun ko sunansa zamanin jahiliya bawan amru ma aslama lokacin da manzo Allah ya lokacin da ya musulunta da ahur rasulul karim sai manzo Allah ya kira shi abdurrahman sai manzo Allah ya kira shi abdurrahman zalikum huwa abdurrahman bin auf wancan yan uwa musulmi shine abdurrahman dan auf radiyallahu anhu Allah ya kara yadda da shi wa arbahu kuma shi ma Allah ya bashi Allah ya yarda da shi aslama abdurrahman bin auf kabla an yadkhul ar-rasul al-karim dar al dan auf ya musulunta gabanin manzo Allah ya shiga dar al-arqam dar al-arqam gida ne a makka kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya da fiha ila islam manzo Allah yana shiga ya kuya ya kira waɗanda zai kira cikin musulunci وهي ne جدا نأرقم نبينا عبد مناف المكزوني وكانت تسمى دار Islam, daga baya ana kiran shi darar islam gidan musulunci wadhalika bada islam as-siddiq bi yawmayn ithnayn shi ko abdurrahman ya musulunta bayan kwanaki biyu da musulunta sayyidina abubakar walaƙe min al'azabi fi sabilillahi ya gamu da azabtarwa saboda addini malaƙe ulmusulmi da duk abinda malaƙe ulmusulmi na al'awwalun duk abinda musulmin farko suka gamu da shi shi ma ya gamu da shi fasabara wa sabaru ya yi haƙuri kamar yadda suka yi wasa bata wa sabatu ya tabbata kamar yadda suka tabbata akan musulunci wasa daƙa wasa daƙo ya gaskanta kamar yadda suka gaskanta wa farra dinihi ila habasha ya gudu ya tsere da addininsa zuwa habasha kama farra kasirun minhum bidinihi kamar yadda da yawa daga cikin sahabbai kowa ya tsira dan ya cetar da addini walamma uzina lir rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi bil hijra ila al madina yayin da aka yi izini ga manzon Allah da sahabbansa su hijira zuwa madina kana fi dali'atil muhajirin alladhina hajaru lillahi wa rasuli yana cikin na farko farkon waɗanda suka yi hijira saboda Allah da manzon Allah walamma akadar rasul salawatullahi yu'akhi bainal muhajirin wal ansar lokacin da manzo Allah ya riki yan uwanta tsakanin muhajirin da ansar a ɗauki mutum ɗaya daga Madina a dau mutum ɗaya daga Makka yan uwanta su a ce kaiwa na ga ɗan uwanka kaiwa na ga ɗan uwanka akha bainahu wa bain sa'd ibn rabi' ila ansari annabi ya yan uwantar da tsakanin shi Abdurrahman bin Auf da sa'ad bin rabi al-ansari ya ce ga ɗan uwanka kai ma wannan ɗan uwanka ne annabi ya ɗau hannun wannan ya sa hannun wannan radiyallahu anhu Allah ya kare da shi shi wannan sa'ad bin rabi bin amr bin abi zuhair malik al-ansari al-khazraji shi kabila khazraji ne sahabi jalil babban sahabi ne hadun ba istishhida shi da uhud yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shugabanci mutanen madina zuwa makka tun kafin manzo Allah ya hijira kuma a ranar uhud an kashe shi radiyallahu anhu Allah kare da shi fa sa'd li akhihi abdurrahman bin auf sai shi sa'ad yace da dan uwansa abdurrahman dan auf ai ukayya ya kai dan uwana ana aktaru ahli almadina malan ina cikin masu yawan dukiya a yan madina wa indi bustanani kuma ina da gonaki biyu wali imra'atani ina da mata guda biyu fanzur ayu busanayya ahabba ilayk ka, ka gonar da kafi kafi so a cikin gonakin nan hatta aka ruja laka anhu har in fitar ma da duk abin da ke cikin gonar ni in bar maka shi wa ayu imra'atayya arba indaka kuma a cikin mata na wacce kafi yadda da ita kafi so hatta wa dallika halaka har in sake ta domin kai hasbunallahu ni molecule awwa musulmi kun ji masu imani da gaske kuma yake ba da wasa ba inda ya ce sake mun wance sakewa zan yi gonake inda ya zaɓa ba shi zai har tsakaninsa da Allah yi wa ƙala abdurrahman Ansari sai abdurrahman ya ce wa uwansa ɗan madina barakallahu laka ahli wa malik Allah albarkaci iyalanka da dukiyarka walakin dullani ala su sai dai nuna mun hanyar kasuwa kawai fadullahu alaihi sai nuna masa hanyar kasuwa faja ala ya tajiru ya je kama saye da sayarwa wadda fika ya soma ya shitari wa ya bi'a yana sayarwa yana saye wayar bahu yana samun riba wa yadda yana dan ajiye abin da ya rage kuma huwa illa qalilun ba ba dau lokaci ba hatta hatta ijtama aladaihi maharun imra'atin fatazawwaja har ya tara kudin sadaki yayi aure waja'a ar-rasul alayhi salatu wassalam yaje ga manzon Allah wa alayhi tsibun yana kanshi fa qala lahu ar-rasul sallallahu alaihi sai manzon Allah ce da shi mahayam wannan kalma ce ta ban mamaki wato kalimatun yamaniya tufidu al-istifsar wa ta'ajjub a'a yaya kuma naji haka ya abdurrahman fa qala sai ce tazawwajtu nayi aure faƙala sai ce wa ma'a ɗaita zaujataka min almahar me ka ba wa matar da ka aura na sadaki ƙala wazu na watin min zahab na ba ta nauyin dabino ƙwayar dabino na zinare ƙala sallallahu alaihi wa sallama aulim walau bishatin sai maza Allah ya ce kai walima ko da da tunkiya ne barakallahu laka fi malak fi malika Allah ya sa maka albarka a cikin dukiyarka kaga addu'ar manzo Allah ta shiga dukiyar قال عبد الرحمن عبد الرحمن يتي فأقبلت الدنيا علي سي دنيا تفسكنشيني حتى رأيتني هرني إنا غنين لو رفعت حجرا دازان سابو دوسي أجيجي الأقع لتوقعت أن أن أجد تحته ذهبا أو فضة sai dinga jin zan samu zinare ko azurfa a karkashin sa saboda duk abin da ya taba kai albarka ne saboda addu'ar manzo Allah duk abin da ya taba su ya zama kudi wa fi yawmi badrin a ranar yakin badar jahada abdurrahman bin auf billahi haqqa jihadi abdurrahman dan auf yayi jihadi iyakacin jihadi farda adu wallahi ya kashe makiyin Allah Umairu bin Usman bin Ka'ab al-Taymi shi ya kashe shi wa fi yawm Uhud ranar yakin Uhud tabata hina zulzilatil aqdam shi abdurrahman ya tabbata yayin da kafafuwar wasu suka zabe wasa da ya tabbata shi na mun munhazimun yayin da waɗanda suka tarwatse suka gudu to shi ya tabbata bai gudu ba an gane da samada da sabata dumanin su da wa kharaja min al ma'araka ya fita daga filin yaki wa fihi bid'atun wa 20 jurhan an masa rauni ɗaya ɗaya guda ashirin da yan kai ba'daha anik wasu raunukan suna da zurfi wato inda aka cire naman gurin da aka cire yana da zurfi tadakulu fihi yadun rajuli hannun mutum zai iya shiga cikin rauni. walakin na jihada abdurrahman bin Awu bi nafsihi amma wannan jihadi da abdurrahman yayi da ransa asbaha ya waye gari yu'addu qalilan ana kirga shi kokari ne dan kadan idza qisa bi jihadihi bi malihi in akai kiyasin jihadinsa da dukiyarsa da yi fa ha huwa za rasulullah salawatullahi wa salamuhu alayhi yace ga manzo Allah nan yuridu an yujahhiza sariyatan annabi yana so ya shirya wasu sojoji fawa kafati a sahabihi sai manzo Allah ya cikin sahabbansa wa qala yace tasaddaqu yawaita sadaka fa inni uridu an ab'atha ba'san ina so in aika wasu sojoji su je su yaki fabadara abdurrahman ibn auf ila manzilihi nan take abdurrahman ya gaggawa zuwa gida wa adamu sir'an ya dawo da gaggawa wa qala ya rasulullah indi arba'atul arba'atu alatin ina da dubu hudu dinare ko azurfa ko ko Alfani alfani ha dubu biyu daga ciki a qarabtuhuma rabbi na ranta wa ubangijina wa alfani dubu biyu kuma taraktuhuma li iyalina bar su dan iyalaina fa qala rasulu salawatullahi wa salamu alaihi sai manzo Allah ce barakallahu laka fima a'taita Allah ya albarkace ka cikin abin da ka bada wa barakallahu laka fima amsakta Allah ya albarkace abin da ka riki walamma azama rasulu alaihi salatu wassalam yayin da manzo Allah ya kulla niyya ala gazwati tabuka zai je yaki tabuka madinatun ala hududin sham wani gari ne a iyakokin sham min jihatin jaziratul arabiya daga bangaren jazirar larabawa kanat bi aidin rom a lokacin tana karkashin romawa wahiya An'a amma a yanzu fil mamlakatul arabiyyati Sa'udiyya tana cikin mallakar Sa'udiyya. to lokacin da manzon Allah ya niyyar zai yaki wannan gari wahiya akhir gazwatin da za hafi hayati shine yaki na ƙarshe da manzon Allah ya rayuwarsa kanatil haja ila al mali bukatuwa zuwa dukiya ta kasance la killo anil haja ila rijal kuma yadda ake bukatar mazan da za su yaki to haka ake bukatar kuma dukiyar da za a je a ci don ai wannan yaki fajashin rum rundunar rumawa wafirul adadi suna da yawan adadi kafirul udad kuma suna da kayan yaki na yawa wal amu fil madina kuma wannan shekara a madina amu jadadin shekara ce ta fari was safaru dawil tafiya tana da tsawo walma'unatu kalila kayan abinci yayi kankanta wato ba kayan abinci ba abinci saboda an yi fari Warrawahil rawahil aqal abina raquman da za a hau don tafiya su ma kadan ne hatta inna nafaran min almu'minin har aka samu su jama'a daga masu imani ja'u ila rasuli sallallahu alaihi wa sallam su zo zuwa ga manzo ya su hu fi hurqatin suna tambayan manzon Allah cikin damuwa an ya hun ma'ahu hulam ya jini inda hu ma hun alai wato suna cikin damuwa ta talauci ba cin yau ba na gobe amma duk da haka ba wannan ne damuwarsu ba maza Allah ya ɗora su a kan abin hawa su yi wannan tafiya domin tafiya ce ba za ta yi da kafa ba Sama da kusan kilomita ɗaruruwa da yawa dole sai an samu abin hawa shine an yakuzahum ma'ahu annabi ya rike su tare da shi faraddahum sai manzo Allah ya da su yace su koma gida li annahu lam yajid indahu ma yahmiluhum alayhi to manzo Allah bai samu abin da zai dora su kai ba wallau sai suka juya wa ayyunuhum tafidu min ad-dam'i idanuwansu suna zubar da hawaye hazanan dan bakin ciki Allah ya ji duma yin ba su samu abin da za su ci su tafi yaki ba fasummu bil bakka'i sai aka kira su masu yawan kuka saboda Allah utlika alal jaishi sai aka saka wannan runduna ko bataliya da za ta tafi wannan yaƙi ismu jaishil usra wato bataliyar tsanani za a fita cikin tsanani wato babu abin da za a ci kuma babu kayan yaƙi da yawa inda zalika a wannan lokaci amara rasulu alaihi salatu wassalam wanda Allah ya yi umarni a sahabahu ya umarci sahabbansa bin nafaqati fi sabilillah kowa ya kawo abin da zai ciyar don taimakon addini wa tisabi zalika inda Allah kuma ya nemi ladan sa wurin Allah fa habbal muslimuna sai musulmai suka tashi yastajibuna li da'watin nabi suna amsa wannan kira na manzo alaihi salatu wassalam wa kana fi dali'atil mutasaddiqin cikin waɗanda suke bada sadaka akwai Abdurrahman ibn Auf faqad tasaddaqa bi mi'atay uqiyatin min adh-dhahab ya ba da uqiya 200 na zinare fa umar ibn al-khattab lin nabi sai umar ya ce ma annabi inni la ara abdurrahman illa murtakiban isman ni fa naga ya aikata saban Allah wa ma taraka li ahlihi shay'an bi bar wa iyalansa komai ba duk abin da ya mallaka ya kawo fa qala ar-rasul sai manzo Allah ya ce hal tarakta li ahlika shay'an ya abdurrahman ka bar wa iyalanka wani abu faƙala na'am ya ce eh tarattu lahum asara mimma anfaqtu wa atyab na bar musu sama da abin da na bayar kuma ya fi daɗi abin da na bari kaga ya nuna dukiya ta me ta eh addu'ar annabi tana bikinta qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa kam nawa ne qala ma wa'ada Allahu wa rasuluhu min ar-rizqi wal khair wal ajr shine abin da na bar musu abinda Allah da manzo suka yi alkawari na arziki da alkhairi da lada shi na barwa iyalaina wa madal jayshu ila tabuka sai sojoji suka zarce zuwa tabuka wa hunaka to a can akrama Allahu Abdurrahman bin Auf bima lam yukrim bihi ahadan min almuslimin Allah ya daraja Abdurrahman bin Auf a can wurin yaki da abinda bai daraja wani daga cikin musulmi ba wace daraja ce wannan yace faqad da kala waqtus salati lokacin sallah ya zo ya shiga wa rasulullahi salawatullahi alaihi ga'ibu manzo Allah baya nan a ammal muslimina abdurrahman bin au sai jagoranci musulmi wato yayi musulmai limanci wa ma kadat tatimmu raka'atil ula ai ko raka'a farko ba cika raka'a farko ba hatta lahiqa rasulullah bil musallin har manzo Allah ya so cikin masu sallah waqtada bi abdurrahman waftada bi abdurrahman bin auf annabi ya kwaikwayi abdurrahman bin auf sallah wa sallah kalfahu manzo Allah ya sallah bayan sa wannan daraja ce da ba kowa ke samu ba kina ce fa hal hunaka akramu karamatan shin wai a nan anan zaka samu hunalika akramu karamatan zaka samu wata karamci mafi girma wa afdalul fadlan mafi falalar girma min an yaga duwa ahadu ahadu imaman li sayyidil khalq ko wa imanil anbiya Muhammad ibn Abdullah a ce yau ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya jagorance shi sallah yana shugaban halitta shugaban annabawa a ce kuma ga shi yayi sallah a bayan wani kai wannan daraja ta kai daraja wanda ya nuna Abdurrahman bawa ne na Allah Allah ya yarda da shi walamma lahiqar rasulu alaihi salatu wassalam yayin da manzo Allah ya koma ga Allah bin rafiqil ala yayin da manzo Allah ya koma zuwa ga mahajicinsa, ja'ala abdurrahman ibn auf yaqum bi masalih ummahatil mu'minin abdurrahman duk wata bukata na uwayen mu'minai wato ah, iyalan manzo sallallahu alaihi wasallama duk dawainiyar rayuwarsu shi ya dauka fa kana yanhabu bi hajatihinna shi yake tsaye akan bukatocinsu fa yakhruju ma'ahunna idha kharajna in za su yi tafiya shi yake fita tare da su wa yahujju ma'ahunna idza hajjna yana yin aikin haji tare da su za su yi aikin haji wa yaj'alu ala hawadijihinna shi ke sanya hudaj wato rumfunan da ake daukan su a dora kan raƙuma shi ke bayarwa ko wa yaj'alu ala hawadijihinna dayalisa kuma akan hudaj nasu yana sanya dayalisa wata saƙa ce mai tsada da ake rufe wato irin rumfuna na manyan mutane da an sa wannan sakar akan wannan rumfa to da ka gani ka san babban mutum ko mai arziki ko mai mulki shine a ciki to yakan rufe hawadish nasu duk wata hudaci da za a duk wata rumfa da za a dauki matan manzon Allah sai an rufa mata wannan sa wannan saka ne tsada domin a gana manyan mutane ne a ciki wayan bihinna fil amakin allati tasurruhunna ko yana saukar da su a wuraren da zai ɓoye su wuraren da za su ɓoyi ba mai ganin su watilka man qabatun wannan daraja ce min kiɗi, Abdurrahman bin Auf daga cikin darajojin Abdurrahman bin Auf wannan wata daraja ce Allah ya bashi ko wasiqatun min ummahatil na bihi da kuma yadda da uwayen muminai suka yi da shi yahiqqu lahu an ya'tazza biha wa yafkhar ya cancanta ya ji ya yi ji da kai ya yi alfahari da wannan cewa matan mazan Allah sun aminta da shi cikin sahabbai wa balaga min birri abdurrahman bin auf bil Musulmi kai aikin alkhairi na abdurrahman ya kai ga sauran musulmai wa ummahatil mu'minina da uwayen mu'minai annahu ba'a ardan lahu bi alfa dinarin ya sai wata gona da dinari dubu arba'in ba ka sama ha kulla hafi bane zuhura sai rarraba wannan gonar ga bane zuhura suwaye bane zuhura in kullum raga ya ce banu zuhura ƙaunmu Amina bintu su ne ƙabilar amina ‘yar wahab mahaifiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jin ƙabilar ta kawai ƙabilar da ita amina ta fita a ciki sai sai gona adadin kudin sayan gonar shine 40 alfa dinari dinari 40 sai karkasa wannan gona ga ƴan uwanta wa fuqara'il muslimin wal muhajirin da fakiran musulmai da muhajirai wa azwajin nabi alaihi salatu wassalam da mace kuma manzon Allah فلما بعث إلى أم المؤمنين Aisha, رضوان الله عليها بما min zalika ذلك Mal. lokacin da ya aika wa mumini na Aisha Allah ya kare da ita da abin da ya kebe nata daga cin wannan dukiya Ƙalar sai ce man ba afa hazal man. wa ya aiko da wannan dukiya faqila sai aka ce da ita Abdurrahman bin Ba faqala sai ce ƙalar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ku ji manzo Allah ce la hanu alaikunna ba wanda zai tausaya muku min ba ji bayana illa sabiruna sai masu hakuri ya nuna Abdurrahman yana cikin su wa kadis badda a watan labiya alaihi salatu wasu salam Allah ko ya karɗi addu’ar manzo wa burika li abdurrahman bin au Allah ya albarkatar da dukiyar abdurrahman bin au fi malihi Allah ya albarkatar da dukiyarsa ba kada aka zarki jara tuhu talmu wata zaɗ sai kayan fatocinsa kullum da tsuwa yake yana karuwa wadda su kan ɗin iruhu ko mai ayarinsa wato raƙuma da ake kaɗawa don kasuwanci ta taraddadu zahibatun wa aiba wannan na tafiya wannan na dawowa lokacin da waɗannan suka sauke kaya waɗannan kuma sun fita kafin waɗannan kuma su shigo waɗannan kuma suna dawo haka su take tafiya wannan na dawowa ya ta aminu li ahli halburru wal daqi wal duhn wal thiyab wal aniya wal tib wa kullu ma yahtajuna ilayhi suna ɗauke da bur ne alkama wadda da gari wadduhun da man girki wasiyab da tufafi wal'aniya da ƙoran girki wasib da turare wa kullu ma ya tajo na ilai da duk abin da mutane ke bukata na rayuwa su kai su kawo watan kullu ma ya zolo an hajatihim min ma yunci junahu ka gani ko watan kullu ma ya zolo an hajatihim kai waɗannan wato kayan ayari suna ɗaukar abin da ya mafi ƙarfin buƙatun mutane wato abin da take kawo kusan ma ya fi ya ƙarfin abin da mutane suke buƙata wafi za ta yawon wata rana ƙadimar iru iru Rahman bin auf al madina ayari wato sa sun dawo madina sun zo madina wa kanat mu'allifatan min mi'ati rahila wato waɗannan raƙuma yawansu a cikin wato a haɗa aure guda sun kai raƙuma ɗari na'am saba'u mai atrahila raƙuma ɗari bakwai wahiyar ta hamilu ala zuhuri almira suna ɗauke da kayan abinci walmata da kayan jin daɗi wa kullu ma ya hataju ilaihin nasu da duk da mutane ke bukata na rayuwa amma in daga latin madina ta aiko waɗannan rakuma na shigowa madina A rujjati jati la'arabu rajjan sai hargowa ta kama gari wato kowa yana murna kowa yana magana Wasu sumi'a laha wa bajja sai aka ji sauki kawai da ƙara a cikin gari gari ya rufe wa qalat aisha radhiyallahu alaiha sai aisha yadda Allah ta tabbata gare ta sai ta ce ma hadhihi rajja wannan hargowar fa kila sai aka ce irun li abdurrahman bin au wannan ai ayarin abdurrahman dan aufu ne suka shigo gari sab'u mi'ati naqa raquma 700 tahmilul burra suna dauke da alkama wanda ke da gari wa ta'am da abinci faqalat aisha radhiyallahu anha sai aisha yaddar Allah ta tabbata gare ta tace barakallahu lahu ima atahu fid dunya Allah ya albarka cikin abin da ya bashi a nan duniya wala thawabul akhirati a'zam abinda Allah ya tanada masa ya fi girma wa qabla an tabarruka du gabanin waɗannan raƙuma su su gurfana su durkusa Kanar al-khabaru qad ila Abdurrahman bin Auf an ɗauko labarin iso su an kai masa amma illa masad maqalatu ummul mu'minin sam'ahu aiko wannan maganar da ita uwar mu'mine ta faɗa yana zuwa kunnan Abdurrahman hatta ɗara musu ra'ayi sai ya tashi da gaggawa ila Aisha zuwa ga Aisha wa ya yace ushhidiki ya umma ya ke mahaifiya ina shaida miki anna na al-ir wannan rakuma jami'aha ha dukkansu, bi hama da kayansu, kayansu wa ha da shimfidar da ake ɗora musu kayan wa ha <coughs> in an ce a ahlas idan an ce halas shi na abin da ake ɗora wa dabba a ɗora mata kaya a kai ya ce duki ina shaida miki da kayan da dabbobin suka ɗauko da shimfiɗar dabbobin da duk abin da ke ɗauke da su sabilin lahi da rakuman da kayan rakuman duka na ba rufi sabilin yadda bakiyar da'awatun rasuli alaihi salatu wasalam da abdurrahman bin abu shi so yake ya karar da dukiyar kafin shi ya kare kafin rayuwarsa ta kare kuma dukiya ta ki karewa addu'ar annabi na jiki kaga dukiya ba za ta kare ba yace bakiyar da'watu rasul addu'ar manzon Allah tana nan alaihi salatu wasalam da Abdurrahman bin Auf bi an yubarika Allah lahu lahu. Allah ya masa albarka wannan albarkar tana masa inuwa mamdaddad bihi alhayatu iya tsawon rayuwar shi hatta da agnas sahaba gina sai dai kowanne daga cikin sahabbai wadata wa aktsaruhum fara'an yafi su yawan dukiya lakin Abdurrahman bin Auf sai da Abdurrahman bin Auf ja'ala zalika al-mal fi marbatillah dukkan dukiyar ya saka cikin neman yardar Allah wa marbati rasulih sallallahu alaihi wasallam da kuma yardar manzon rahama wa kana yunfiquhu bi kilta yadayhi yana ciyar da wannan dukiya da hannayensa biyu gaba ɗaya yaminan wa shimalan dama da hauni wa sirran wa ilanan a ɓoye da sarari su ta sadaka da arba'i na alfa dirhamin min aljamba yayin da sadakar da dirhami dubu arba'in na azurfa sun ma ba a da arba'i na alfa dinarin sai kuma ya sake kawo ta sadaka ta dinari dubu arba'in ka ga yanin kaso ashirin kenan sun ta sadaka bi atai ukiya min azahari sai kuma ya ba da ukiya ɗari biyu na buhol ya ɗauka ya bayar ثم حمل مجاهدين في سبيل الله على 500 فرس sannan ya tsoma masu tafiya jihadi akan dawaki guda 500 duka nashi sun mahamala mujahidi na akari na sannan ya sake daukan wasu mayakan daban ala alifin wa hamsin mi'ati rahila akan dawaki guda 150 guda ولما حضرت عبد الرحمن بن عوف الوفاة يعند متوة زوج عبد الرحمن أعتق خلقا كثيرا من مماليكه يا أنت ديوا دقشكين باين دي لك وأوصى لكل رجل بكيا من أهل بدر سيكما يوصي ديجا دوكي تاك أليوا سيكي دوان ديجا يكين بدر إن دينا دري يا يوصي bayan ya mutu a bashi arba a mi'ati dinarin zahaba a bashi dinare 400 ba aka zo ha jami'an dukkan su kowa ya karbi dinare 400 wa kana adadin mi'a su gani ne a wannan lokaci da za a lissafa kudin nan ba kudin da yawa jama'a dinare ɗaya yanzu an ce rubu dinare nawa aka faɗa nan imam ya ƙara gaba ko ɗari biyu tukari dubu dinarin dubu ɗari biyu da goma sha uku da ɗari da saba'in ka yi lissafin hakan aha ba arba'in ba ai wannan rabi ne ɗaya bisa hudu ne na dinare ɗaya yawan kaji dinare ɗaya dubu ɗari takwas da hamsin da biyu da ɗari shida dinari ɗaya kenan to ka haɗa wannan ya zama hmm? kudin da yawa fa ba dubu arba'in ba ni ati arba'ati dinari ɗari hudu ka tara shi sau ɗari hudu dubu ɗari takwas sau ɗari hudu to kaji kowannen su miliyan ɗari uku da arba'in da ɗaya hasbi allahu na? to ɗari su ɗari kuma kai jama'a imani yana wurin sahabban murgan Allah Allah ka ƙara yarda da su miliyan biliyan kaji kudin la haula wala Biliyan talatin da miliyan ɗari ɗaya da bakwai da dubu ɗari dai-dai. jama'a kun je yawan dukiyar ba wannan wasiya ce kawai Allah ka kare yadda da shi to dukiyar da addu'ar manzo Allah ba za ta kare ba wa hausa bayan wannan sai sake wasu cili kulli wahidatin hunna ko min ummahatil mu'minina bimalin jazil matan ma'aiki kuma dukkan su kowace a bata dukiya isasshiya hatta inna ummul mu'minina Aisha har ita uwar mu'mine Aisha radhiyallahu alaiha kafiran ma kana ta da ulahu so da yawa takan masa addu'a kullu tana cewa saqahu Allahu mimma istalsabi Allah shayar da shi daga ruwan aljanna summa innahu ba'da zalika kullihi sannan bayan wannan gaba daya kallafa liwarasatihi malan ya bar dukiya ga magadansa la ya kada husi ya abdu kamar ƙidaya ba za ta iyakance dukiyar ba saboda yawan abin da ya bari haisu taraka alfa ba'irin ya bar raƙumi dubu daya wa mi'ata tafarsin da doki dubu dari kai dawaki dari raƙuma dubu wa salasata alati shatin da tumaki guda dubu wa kanan nisa'uhu arba'an matansa hudu ne abalaga rubu sumuni sai ɗaya bisa hudun tumnin da aka basu kowace ke kenan abin da ta samu allazi hasa kulla wahidatin min hunda wanda aka keɓe kowace ɗaya daga cinsu na alfan dubu takwas na dinari abinda kowace su ta samu wata raka mina zahabi wal fidda ya bar zinare da azurfa ma kusima baina warasatihi da aka raba tsakanin magadansa bil qu'us hatta ta'assarat aydi rijal min taqattihi ana tsara dukiyar da qu'us da kari har hannayen masu saran dukiyar yayi kanta saboda tsaron dukiyar gada wato gwalagwalar da aka bari kullu zalika bi fadli da'wati rasulillah duk wannan falalar addu'ar manzon Allah bi an yubaraka lahu fi malihi da annabi yace Allah ya albarka cikin dukiya kaga ana maganar dukiyar karuna wannan ita ce dukiya waccan kanzun ko shi karuna nashi kanzun amma wannan ana kiranta dukiya ce domin bambancin dukiya da kanzu shi ganzu ne ita ya tara ne don a gani a ce yana da shi ita kuma wannan mai isa kullum ciyarwa yake yi in fact sabilillah lakin na zalikal mal yace kaga wannan dukiya kullahu baki daya lam yaftin abdurrahman bin ubata tinashi ba walam yugayyirhu bai canza ba fakanan nasu izara auru bayin mamaliki mutane suka hango shi tsakanin bayinsa dan yufarriqu bainahu wa bainahum baka gane shi da bayinsa irin tabuwar jikinsa irin tabuwar jikinsa wa gadu uke za ta yaunin bin amin wani lokaci an zo da abinci wa huwa sa'imun yana azumi fa nazara ilayhi sai kalla abincin sun makwala sai ce da musu abu bin umair wa huwa khairun minni an kashe musu bin umair ya fi na alkhairi waje dina lahu illa kafanan ba mu samu abin da za mu lullube shi da shi ba sai wani likafani inda tsara sahu in kafanin ya rufe kansa badar rijilahu sai kafafuwansa su bayyana wa in ga tsari jilaihi in aka rufe kafafuwansa idan wannan likafanin ya rufe masa kafafuwa badara suhu sai kansa ya bayyana kuma ba saɗa Allah da namina duniya ma ba saɗa muku gashi Allah ya shimfiɗa mana dukiya abin da ya shimfiɗa mana wa in ni la'aksha ni wallahi ina tsoro an ya kuna sawabuna kad ujjila lana kar a ce ladanmu na lahira ne aka gaggauta ba mu kan duniya to haka ake so bawan Allah idan Allah ya musu wata baiwa ya dinga jin wannan baiwar ba alheri ce gare shi ba kar ta zama ladan shi na lahira aka bashi to kaga kuma mutum in kaga ya samu haka to sai ya gode wa Allah Allah ka sa mu cikin su sun eh, maja'ala ya biki sai ya dinga kuka wayan shi har ana jin durin kukansa hatta afa ba'ama har ma yake amci abincin bai ci ba saboda wannan tunani bayan ya kai azumi tuba li abdurrahman bin auf wa alf gifatin kai wato in an ce tuba alkhairi ya tabbata ga abdurrahman alkhairi da dacewa ya tabbata ga abdurrahman dan auf wa alf gifta da kuma gifta biyu an san gifta ko abinda ba hasada ba da kishiyar hasada kai ma ka ji ina ma Allah zai baka ka kwatanta فقد بشره بالجنة الصادق المصدوق محمد بن عبد الله wanda ya masa albishir da aljanna shine as-sadiqul masduq mai gaskiya abin gaskantawa shine Muhammadu dan Abdullah wa hamala jinazatahu ila matawahu akhir qalu rasulillah sa'd ibn abi wanda ya dauki gawarsa ya ta zuwa makabarta shine kawun manzon Allah sa'd dan abi shi ya dau jinazarsa Aka kafada shi wasalla alaihi zunnurai wanda ya sallaci gawarsa zunnurai shine Uthman ibn Affan Allah ya ƙara yarda da shi washayyahu amirul mu'minin al-mukarram al-wajh Ali ibn Abi Talib wanda ya raka gawarsa amirul mu'minin shine shugaban masu imani amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib Allah ya ƙara wa fuskarsa daraja wa huwa yaqulu lokacin da yake rakiyar gawan yana cewa a izhab na safuwa safwaha ka tariki wato tacewarta wato dukiyar ita lahirarka ka karisi wato garaudinta lahirarka ka karisi garaudinta wasa bakar zai faha yarhamukallah gurbatacciyar ta kuma ka riga ta ka tsere mata gurbacewar duniya ka tsere gurbacewar duniya Allah ya rahama gare ka wannan ita ce kalmar sayyidina na alisa Abi Talib abin da yake faɗi lokacin da ake raka gawar Abdurrahman bin Auf Allah ka ƙara yarda da shi Allah ka ba mu ikon fatantawa daga cikin halayen nan nashi da muka karanta masu girma Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at taqwa wa al-afafa wal ghina wal kira. akwai minti nawa sha biyu to ai sai mu ci gaba ko sai Ja'far ibn Abi Talib laqad ra'aytu Ja'faran fil janna له جناحان مبرجان بالدماء وهو مسبوب القوادم حديث شريف حديث نمي درجة وظال الله يتشي ناقة جافر الجنة له جناحان ينادفك في كيب دابيو مبرجان بالدماء أن شوطا الناس للجن وتوانا بك مجن من شهادة وهو مسبوب القوادم an rinar da su waɗannan fikafikai da aka yi masa don kun san an sare hannunsa na dama yana rike da tutar manzan Allah sai rike da hannun hagu ka tutar ta waɗi sai hagun ma aka sare ta to sai Allah ya canza masa da fukafiki yana tashi a cikin aljanna shi ne maza Allah ce wa huwa kawadi ne? an rinar masa da waɗannan fikafikai yana tashi da su cikin Ka kana fi bani abdi manati kamsatu rijalin ya kasance cikin kabilar banu abdulmanaf kabilar bani abdulmanaf min ajdadi rasuli kakannin manzon Allah ne wa banuhu humul ashira al-aqrabuna lin nabiyil karim kuma dangin sa ƴaƴan su wato dangin sa ne na kusa ga annabi to waɗannan mutum biyar da za a lissafo mana su yushbihuna rasulullahi dukkan su suna kama da manzon Allah sallallahu alaihi ashadda shabari kama mai tsanani hatta inna da afal basri kafiran wanda yake da raunin gani da yawa waɗanda suke da raunin gani da yawa ma kanu yuqliduna bayna an-nabiyyi wa bainahum suka ma cuɗanye ce ko annabi ne ya wuce ko su ko ɗayan ne ya wuce mutum baya gani sosai bai iya bambancewa wala raiba ba abin kokonto fi annaka tawaddu an ta'rifa haula kamsa na sani yace zaka so ka san suwaye mutum biyar dinnan allazina yushhiduna nabiyyaka alaihi afdalus salati wa azkas salat wadanda suka kama da annabinka wa mafificin salati da kuma mafi cancantar sallama fata'al na ta'arraf alaihim zo mu gano su suwaye innahum sune abu sufyan ibn al-harith bin abdul muttalib na kaya abu sufyan ibn al-haris dan abdul muttalib wa huwa ibn ammi rasul dan baffan manzo ne sallallahu alaihi wasallam wa aquhu min ar-rida'a kuma dan uwan manzo Allah da suka sha nono tare na biyu qufmu ibn abbas sai qufm dan abbas bin abdul muttalib wa huwa ibn ammi an-nabi shi ma dan baffan manzo ne sallallahu alaihi wasallam na uku sa'id bin ubayd bin abd bin abd yazid bin hashim jaddul imam shafi'i shi kaka ne ga imam shafi'i radiyallahu anhu na hudu sai Hassan bin aliyu sirri rasulullah sai Hassan dan aliyu jikan manzo sallallahu alaihi wasallam wa kana shaddal kamsa shabahan bin nabi shi yafi waɗannan biyar ɗin ya fi su kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa ja'far ibn abi talib na biyar sai ja'far dan abi talib wa huwa akhu amiril mu'minin dan uwan ali dan abi talib ne ya girme shi da shekara goma fata'al naqussu alayka suwaran min hayati ja'far radiyallahu anhu arda shine ce zo in kissanta maka wata sura daga rayuwar Jafar Allah shi kara yarda da shi kuma shi ma Allah ya yarda da shi kana Abu Talib abu ɗalib ya kasance alar ragam duk da cewa min sumu ya sharafihi da darajar da yake da ita fi ƙurashin cikin ƙurashawa wa uluwi manzilatihi da ɗaukakar matsayinsa fi ƙaunihi cikin mutanensa raƙiƙan hali kafiran iyali ne taushin hali ne kuma mai yawan iyalai ne shi abu ɗalib wanda ya raini annabi wa ƙadin da haluhu su an ala in halin rayuwarsa ya ƙara ɓaci akan ɓaci da sababi tilka sana al-mujdiba saboda wannan shekara da aka yi fari allati nazalat bi quraishin wata wata shekara ta fari da ta sauka da quraishawa fa halakatiz zar'a wato dukkan shuki suka kone suka halaka wa zar'a da dabbobi wa hamalatin nasa ala an ya'kulu al-izama al-maliya har yasa ya kai ga mutane suna cin kashi wanda ya fari saboda yunwa ولم يكن في بني هاشم يومئذ أيسر من محمد بن عبد الله ومن عمه العباس a lokacin da wannan yunwa ta faru cikin banu hashin ba wanda Allah ya fi sauwaƙa masa kayan rayuwa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma babbansa Abbas faƙala Muhammad bin Abbas sai manzo ya ce wa Abbas ya ammi kun ga a lokacin ba a saukar da annabta ba ko ya ammi inna akhaka aba dalib yace ya kai baffa na dan uwanka aba dalib kafirul iyali yana da iyalai masu yawa wa qad asaba an-nasa ma tara kuma ga abin da ya shafi mutane wanda kake gani shi da fahd da tsararin kai wa mabadil jodi da kuma musifar aradadin yunwa shine mabadil jodi aradadin yunwa an bina zo mu tafi ilaihim jurinsa hatta na hamila an huba aba iyalihi ku ɗauka masa nauyin wasu daga cikin iyalansa ɗauki ba a ba ana fatan min bani ni zan ɗau ɗaya daga cikin ƴaƴansa wata ba an tafatan akar kai ma ka ɗauki ɗaya daga cikin 'ya'yan? Ba na kafiya huma an hum isar masa da ɗawainiyarsu kunga wannan ya tabiya ce mai kyau mu ba ma yi ko da yawa ba ma yi kana da ɗan uwa wa ko kani ko kanin mahaifi ka ga iyalansa sun yawa ka ce baba ba ni da biyu mana je bi in ka ɗauko ma in kai kana da imanin cewa in ba ka mai imani ba ce sai ka gwammace ne kina da karatu za ka ce damar ka koya da dan abin da za a yi idanka daban abin da za a yi kuma bayan idanka shi ma daban Allah shi tawa to ya ce wata akuma ko faƙalar abbas sai abbas ya ce laƙari da auta ila khairin kai ai ka yi kira zuwa ga alkhairi wa habarta ala birnin kuma ka kwaɗaitar akan bin allah sun man ɗalaka sai suka tafi hatta ta ya aba ɗalib har suka je ga aba ɗalib faƙala lau suka ce da shi inna nuridu an sifa. an ka ba da ma na abiluhu min ibi iyalika mu mun zo mu sauƙaƙa maka tashin abin da kake ɗauke da shi na wahalhalun iyalanka hatta yan kashifa haza bur har wannan cuta ta kwaranye allazi matsan nasa wannan bala'i da ya sami mutane faƙala lahu ma sai ce da su iza taraktu mali aqilan idan kuka bar mun aqil fasna ama shi ita ma duk abin da kuke so a cikin ayyan zo da kuke so ku dauka amma ni dai ku bar mun aqil fa kaza muhammad aliyu sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dauki sayyidina ali wa bambahu ilayhi ya hado shi da iyalansa wa kaza al-abbas ja'faran shi kuma abbas ya dauki ja'far waje alahu fi iyalihi ya sanya cikin iyalansa falam yazal ali ma muhammadin hatta ba'athahu allah bi dinil huda wal haqq ali bai gushe ba yana tare da annabi muhammad har allah ya aiko manzon allah da shari'a da gaskiya fa kana awwalu man amana min al-fityan sai sai na ya zama ne farkon wanda ya musulunta daga yara matasa wa zalla jafar ma ammihi abbas shi ma jafar ya doge yana tare da babbansa abbas ta shabba wa aslama har ya taso ya zama saurayi kuma ya musulunta wasta gana anhu kuma ya wadatu ma ba sai wani ya ɗauki ɗaurin shi ba in ban ma Jafar muna bai tsalin ila rakabin nuri kuwa wa zaujihu asma'u منذ أول الطريق shi jafar ya haɗu zuwa ga tawaga da suka shiga suka karɓi hasken imanin shi da matarsa asma'u bintu ubay tun daga farkon hanya wato farkon buɗewar musulunci faqad aslama ala yadayhi siddiq radiyallahu an sun musulunta a hadin ababakar siddiq qabla an yadkhula ar-rasulu daran arkam kafin zuwa Allah shiga daran arkam sai mu bashara Allah kai mu rana kyau sai mu kora ko eh, abin da muka karanta yanzu ne da Allah shi ba mu lada kun abin da ya kamata mu tunatar da junanmu na yawan addu'a na haraji da gwamnatin tarayya ta tsorawa yan uwa musulmi ko ta tsorawa kasan nan gaba daya wani haraji tsakani da Allah ba a yi wa 'yan Najeriya adalci ba dalili shine kasashen da suke karɓar haraji irin wannan sun ɗauke wa talakawan ƙasa tsaro ilimin yara lafiya asibiti kai hatta dabbobi akwai asibitocinsu wanda ake ɗaukar kawainiyar mutane muka kuma gashi yadda muke ba tausaya mana ba waɗansu waɗanda suka san tattalin arzikin ƙasa sun ce kowane ɗan najeriya bashin da ake bin najeriya an raba ɗayan najeriya kowane mutum ɗaya ana bin shi shi miliyan hamsin na naira kowane ɗaya da ‘ya'yanmu yanzu kana da ‘ya'ya goma da kai ana bin ku miliyan ɗari nawa ke nan ɗari biyar Allah ya sauri kun ga bala'in da muke ciki kuma a hakan ba tausaya mana ba an sa mana haraji Eh, sai ka ga dan abin da kake samu bai kai kawo kuma harajin mai yawa sun ce za a dinga cire 18 daga cikin 100 ga yayi yawa Allah ya Allah ka saka mana sai mu ta addu'a wannan ya ce ita ina wata mazlum ko ku ci addu'ar mazlum da aka cuta fa inna walaysa bayna wa baina da ma kokari suka yi da ba ana ba da raran man fitu ko aka cire rarrabar fito aka ce za a dawo da kudin lakawar najeriya to kun ga abin ashe duk karya ce yanzu ba shi bayan ba rarar man fetur ɗin an sauke kuma yanzu an ɗora mana haraji kuma wannan haraji shi ma ba zai iya rika najeriya ba shi ma an tafiya ta tafiya za ku ji sun sake ƙirƙiro wani abu tun da ƙasar kullum bashi ake ciwo mata Allah ya sauke اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته